أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين allazina azhaba Allahu anhum rijsa wa tahharahum tathira wa ba'd yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata sun shahi matakai wanda mutum zai bi dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya domin ganin cewa ya tsarkake ɗabi'unsa ya gyara ɗabi'unsa ya tarbiyyantar da zuciyarsa sannan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala cikin waɗannan matakai da marhaloli wanda muka ambata mu ambace tuba mu ambace musharata mu ambace muraƙaba mu ambace muhasaba sannan mun zo mun yi bayani kan niyya da kuma hakikaninta inda muka yi bagana dangane da tsarkake niyya da kuma ikhlasi da abin da ya shahi riya mun shigo mataki mai biyuwa baya ga waɗannan matakan wanda ya shahe shiru da kuma gyaran halshe kiyaye baki insha Allah yau matakin da za mu bayani a kansa wanda za a kansa bayan waɗannan matakai wanda suka gabata <clears throat> Shi ne ma'arifatun nafs watan sanin kai yana da muhimmanci sosan gaske zamanto mutum ya san kanshi domin sanin kai babban mataki ne wanda mutum zai hau wurin samun matakai masu ɗaukaka masu kima a fagen tarbiyyantar da zuciya da kuma gyaran ɗabi'u mutumin da bai san kansa ba bayan da za a ce ya san ubangijinsa mutumin da bai san kansa ba bayan da za a ce ya harraka domin ganin cewa ya gyara kansa malaman akhlaq suna ba da misalin mutumin da bai san kansa ba da misalin mutumin da bayan da za a ce ya ziyarci likita ko kuma ya je wurin likita domin neman magani alhali bai san me yake damuwansa ba bayan da za a ce mutum ya je likita ba tare da ba yana tattare da cuta kuma ya san cewa yana tattare da cuta ɗin hakanan kuma misalin da suke badawa dangane da mutumin da bai san kansa ba ya yi daidai da misalin da mutumin da bayan da za a ce ya ɗauki mataki na tsare kansa ko kuma difa'i ga kansa alhali bai san cewa ba akwai makiyi a gidansa wanda yake son ya masa aibi ko ya huskantar da wani cutarwa ya zuwa gare shi hakanan suna sifanta mutum da bai san kansa ba da mutumin da bayan da za a ce ya harraka wurin neman bukata alhali baya da bukata kinan lazim ya zamanto mutum ya san kanshi in ka san kanka lokacin za ka san ubangijinka lokacin za ka san kiman kanka lokacin za ka san darajan kanka lokacin za ka san muhimmancin rayuwanka da kuma kasancewanka a wannan doron ƙasa saboda haka mataki ne mai matukan muhimmanci a cikin matakai wanda mutum zai hau ganin cewa ya tsarkake ruhinsa ganin cewa ya tarbiyantar da kansa ganin cewa ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan al'amari na farko shine muhimmancin sanin kai idan mutum ya san kanshi kamar da muka ambata zai san darajan kanshi zai san karaman kanshi zai san kiman kanshi zai san muhimmancin rayuwar shi a wannan doron ƙasa zai san muhimmancin halittar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kenan zai harraka wurin ganin cewa ya gyara kanshi zai motsa wurin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa zai motsa wurin ganin cewa ya yaƙi miyagun ɗabi'unsa wannan muhimmanci na farko kenan a matakin farko muhimmanci na biyu dangane da al'amarin sanin kai shine idan mutum ya san kanshi zai samu itila'i akan haturra wanda suke kewaye da shi zai fahimci cewa menene yake jiran shi idan ya yi wasa da kansa ya kasa tsarkake kansa ya kasa kyautata ɗabi'unsa menene yake jiran shi wannan sanin kai shine zai sanar da shi wannan shine zai ba shi itila'i akan wannan abu na uku wanda yake nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma kiman shi shi ne duk abubuwan da suka ɓoye ma a cikin zuciyanka a cikin ruhinka na cututtuka na zuciya da na ruhi lokacin da kake muhawala ganin cewa ka san kanka wannan zai baka dama ya zamanto ka fahimci wannan cututtuka ɗin domin kuwa bayan da za a ce mutum ya fahimci ya yaƙi cuta alhali bai san cewa yana ɗauke da shi ba kamar misali da muka buga wanda malaman akhlaq suke bayyana cewa bayan da za a ce mutum ya ziyarci likita alhali bai san cewa baya da lafiya ba kenan mutum ya san cewa baya da lafiya mataki ne mai matukan muhimmanci wanda zai ingi za shi ya zamanto ya je neman lahiya kenan wannan al'amari na uku kamar yadda muka ambata daga cikin al'amura wanda suke da muhimmanci kuma suke nuna muhimmancin mutum ya san kanshi shi ne abubuwan da suka ɓoye na cututtuka a cikin ruhinsa a cikin zuciyarsa zai samu irtala'i kansu zai san su al'amari na hudu shi ne dukkanin asulla ko kuma dukkanin tushe na miyagun ɗabi'u sun ɓoyi ne a cikin zuciya ma da mutum bai san asalinsu ba bai san asasansu ba bai san ainihinsu ba to bayan da za a ce kuma ya san yadda zai yaƙe su kenan wannan yana nuna mana kenan muhimmancin sanin kai idan mutum ya harraka yana son ya san kansa to wannan zai taimaka masa ya zamanto ya yaƙe ya bincika waɗannan miyagun ɗabi'u kuma ya yaƙe su daga asalinsu daga tushensu sannan muhimmanci na biyar wanda za mu iya gani dangane da abin da yake nuna mana muhimmancin sanin kai shine idan mutum ya san kanshi zai san ubangijinsu kamar da zai zo cikin sashen hadisai wanda za mu ambata nan gaba sanin kai shi ne zai sa mutum ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san Ubangijinsa ya san mahaliccinsa rashin sanin kai kuma shi ne zai sa ya zamanto mutum ya jahalci Allah subhanahu wa ta'ala ya jahalci mahaliccinsa ya jahalci Ubangijinsa marininsa kina wani yana nuna mana muhimmancin mutum ya zamanto ya san kanshi muhimmancin zamanto mutum ya motsa wurin ƙoƙarin sanin shi wane ne akwai bincike da dama wanda aka yi dangane da ilmummuka na zamani wanda ɗan adam ya bincike ya gano su janibin teknoloji da sauransu amma waɗanda suka yi bincike dangane da sanin shi mutum wane ne mutum menene kiman mutum menene darajar mutum me yasa ne mutum yake rayuwa cikin wannan duniya ɗin kaɗan ne shi sa akwai da sun wallafa littafai kan nuna cewa mutum wanda yake an jahilce sa wato hakikanin mutum suna bincike dangane da menene hakikanin mutum in kasa gane kuma lil'asaf abin takaici shine masu bincike wurin sanin hakikanin mutum sun yi karanci kamar da muka ambata kenan idan da a ce duniya ma'ilmanta za su ba da lokacin su wurin bincike kan wane ne mutum ko kuma suna bincike wurin sanin kawo kansu to da yau duniyar da muke rayuwa a cikinta ba ita ba ce a yau da wata duniya ce daban irin wadda Allah subhanahu wata'ala yake bukata irin wadda za ta gadar mana da rayuwa mai kyau tsayi ba cikin wannan duniya din kamin na lahira kenan lazimi ne zamanto mutum ya san kansa kuma wannan yana bukatan ƙoƙari yana bukatan mutum ya yaƙi kansa ya ba da lokaci wurin tadabburi da kuma tafakkuri a cikin zatinsa shi kan kansa domin gano asarar ɗin kansa yin haka shine zai gadar masa da abubuwan da muka ambata zai samu ittala'i akan kurakuransa zai samu ittala'i akan asalin cututtuka da suke damuwan shi zai samu ittala'i akan hanyoyin da zai bi wurin gane hakikanin shi da kuma karaman shi da darajan shi zai san ubangijinsa shi yasa za mu samu riwayoyi a cikin riwayoyi na addinin musulunci hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka suna gayanta aƙidi akan mutum ya zama zamanto ya san kanshi ko mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi sa'ayi wurin sanin kanshi saboda falalan da yake tare da shi da natijojin da yake tare da shi masu ƙima wanda za su gyara duniyar mutum da lahiransa al misali muna da hadisi da ya zo daga imamu ali alaihi salam yana cewa nalal fawz al'akbar man zafara bi ma'arifatin nafs yake cewa haƙiƙani haƙiƙatan duk wanda ya samu dacewa wurin sanin kansa to tabbas wannan mutum ya samu babban rabo ya samu rabo mafi girma ta wannan rabo ɗin rabo na duniya da na lahira idan mutum ya san kanshi to ya raba wata babban rabo rabo mafi girma na duniya da na lahira wannan yana nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma kiman sanin kai a mustawan duniya da na lahira abinda mutane suke nema rabo abinda mutane suke nema tsira kuma na duniya da na lahira to wannan yana samuwa a cikin sanin kai idan mutum ya san kanshi zai samu wannan falala ɗin zai samu wannan ɗaukaka ɗin zai samu wannan rabon zai samu wannan nasara cikin duniya da lahira da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu cikin abin da muka ambata mu kasance daga cikin ya sanya mu kuma daga cikin wanda za su kasance masu sa'ayi domin ganin cewa sun gano kansu kuma sun samu fa'idojin da suke biyowa akan haka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin